kamar in dai kana anya ne kana zuwa a wurin a gidan Allah ka yi salma. In dai ka tuna kaman kai da danwanka kana da wani akwai wani sawara ne a cikinsu, akwai wani abu ne a eh, tsakaninku. Shi ne ana gwara mana kamar ya fi dai ka bari ka juye ka kuma je wurin si ka ce ma kamar na yi. na zo ne saboda musalma da wannan maganan da ke tsakaninmu in ka zo ka yi haka ka samu danwanka in ka yi haka ka yafa danwanka zunubi allah kuma ya yafa maka zunubi amma ba ka yi haka ba sai kana sallah kana kuma addu'a kana kuma salma da wurin allah shi allah ba zai ya yafa maka ba shi yasa ya kamata ko kowa ya yafa dan wanka da zunubi na mun yi haka za mu sami a zaman lafiya ne mu da tsakanin juna da kuma mu da tsakanin Allah saboda haka ina maka roko ne saboda haka ina shira ka ne kai mutumin Allah kai da ke Christian kai da ke zuwa church kai da ka zama musulmi maganan Allah dai guda ne wadda kana ke musulmi ne ko wani iri mutum ne maganan allah dai ne shi ne maganan allah shi dai daya ne shi dai guda ne Abinda da ke ba mu a zaman lafiya shi ne muka yafa mu zunubansu saboda haka ina maka ina maka roko ne ka yafa danwanka inda ka tuna da kana da wani abu da kuma against danwanka ne sai ka zo wurin si. sai ka zai ka ce masa kuma na yi sare ya fa mini zunubana in ke si kuma ne ya yi maka haka kai kuma ka yafa shi da bayan mun yi haka allah ya, ya zama tare da mu maganan allah ya shiga mu maganan allah ya, ya yi allah ya yi aiki da mu amma ba mu yi haka ba allah bai a zama da mu saboda allah abinda allah bai so ne sini zunubi Allah bai son zunubi Allah bai so kowa ya zama da zunubi saboda haka ina maka Allah roko ni ina muku roko ni kawai ka yafa dan wanka a zunubansu yi ni za ka yi ka yi haka abinda ya kamata mu sani ni Allah ya yafa kowa da kowa da zunubansu kafin man ka afaka cikin duniyan ga katun yi zunubi saboda kakanmu duka mutanen duka muna da zunubi saboda kakanmu da kuma maganan allah daga roman 3:10 ya ce muna kama duka mutane muna da zunubi so saboda zunubinmu ba mu yi shika aljanna saboda zunubinmu ibin wata muka yi addu'a kuma allah bai yi ji saboda zunubi amma saboda allah yana so ya zama tare da mu Allah yana so kowa ya zama da, tare da mu. Allah ya so kowa ya zama da halin da zaman lafiya. sai sa ne yake shira mu kamar mu yafa danwa mu zunubi. Mu yafa juna mu zunubansu. Yadda ka ji na. In ka tuna dai kana da zunubi. Ka tuna dai kana da wani abu ne kai da, da, tsakanin danwanka ka zai wurin si ka ce ka ce sannu. sai ka ce masa na yi saurin sai ka ce maka ka ce masa yafa maka kai kuma ka yafa mishi da bayan kun yi haka allah zai zama da lafiya zai zama tare da mu da lafiya zai zika mu ya zama tare da mu saboda haka kai da kai ji na kai ni maganan ga za ka yi aiki da shi ka san kamar yadda na gura maka allah ya yafa kowa zunubansa saboda haka ba haka ba ba wanda zai iya shiga aljanna a gobe ciyama saboda duka mutane muna da zunubi ba ka yi ce kai ba ka da zunubi ba wanda zai ce shi bai da zunubi saboda kakanmu saboda imanmu saboda da ma komi duka muna da bayan adamu ne dukkan mutanen cikin duniya bayan adamu suke amma wata ba ka san abin da ya faru dama dama da Allah ya, ya gama halittar sama da duniya shi ne ya gyara wani wuri shi ne ya sa mutum da masansa shi ne ya ce musu kamar su kiyaye da wannan gwada da kuma su kuma ci kowane abincin da kake cikin wannan gona kowane itacen da yake cikin wannan gona kowane daban da ke cikin wannan gona shi dukansu ya bashi su kiyaye su su kuma ci su kuma ci wani sini ne ya ji abin da Allah ya yi ma mutum sitani ya zo wurin adamu da matansa ya ce musu kaman ji Allah ya ce karku ci kowane itacen da kai cikin gwana da suka ce musu da matan ya ce ma sitani kaman na yin ci kowane itace kowane yayan da kai wannan gwana sini ne ya juye si ya ce ma matansa kaman a Allah ya sani in kuka ci wannan wanda wata, wata yayan da ke a tsakanin gwanan idoninka dai ta kuma za ku zama kamar shi Allah shi da mantan ya ci yaka sai ya ci wannan yayan da Allah ya ce kar su ci ya gaya musu su ci kowane itacen da ke ciki amma akwai wata guda da tsakanin si wannan ba za su ci ba ran za su ci za su mutu da matan ya nuna masita na haka shi ne ya ce ma matan kamar ba da ku mutu ba ka ci wani Allah ya sani ka ci ba idonka zai bure ni sai ta ci ta kuma kai mamijin shi kuma ta ya ci da itacen da suka yi cinna, da yayan da suka yi cinna ya zama musu zunubi da bayan suka gan Allah sai suka gudu suka boye shi ne Allah ya sani kamar sun ci shi ne Allah ya shirya mutum ya ce ka ci da yayan da zai ce kare ku ci kuwa ne mutum ya ce makaman ba ni na ci ba amma mutumin da ka bani na matan da ka bani na shi ne ta bani ita ne ta bani na kwaci da Allah ya tambar mata kamar menene wannan da ka yi sai matan kuma ya ce ma Allah kamar sai ta ne ya lura ni ni na ci shi ne Allah ya ce ma sai ta ne kuma da mashiji si wannan sai ta mashiji ne ya juye ya ce maka maciji saboda abinda da ka yi ga an sinime ka ne a cikin duniya da cikin ka ne da ka yi tafiya a rayuwanka duka shi yasa maciji ke tafiya da ciki maciji ba ka san abin da abincin da maciji ke ci ba signe ya kuma ce ma na bari da tsakanin kai da mutum mu kowane mutum ne ya ginka da aka sheka ne Allah ne ya sa muna wannan halali. Mun ka ga maciji yanzu mun ka sai shi. Sai wannan abun da wannan zunubin da Adamu da matansa suka yi na sini ya kama mutanen duka duniya. Duka mutanen a cikin duniya duka mu muna da zunubi. Saboda shi kakanmu ne. Ba wan ba, ka yake ce kai baka da zunubi. in Allah ya gaya maka ka yafa zunubi ka san kaman kai kuma an yafa ka ne ka sani kaman kai kuma dan zunubi ne ka sani kaman kai kuma kana da zunubi Allah na duban ka ne kai da zunubin ka duka shine ya yafa maka shine ya gora mana kaman kai kuma ka te ka yafa ma dan wanka shine kace ba kai yi ba ka yi ba ba kai ka bi Allah ba ka yi ba ka yi ba ba kai ka yi ma Allah sallah ba kai ka yi ma Allah salma ba kai yi addu'a da Allah sai kai wannan abu sai ka yafe shi ga na kawo maka maganar Allah yau ka yafa zunubi dan wanka ka yafa shi matanka ka yafa shi yaranka ka yafa su abocinka ka yafa shi da zunubi si ne za mu zama tare da Allah sini ne za mu zama da juna da lafiya kaji na yau wata in ba ka cirar yesu kristo ba amma ba ka zo wurin yesu kristo ba ba za ka samu wannan gafara a wurin allah ba kai da ka gina kana so allah ya fa maka zunubi saboda kai kuma ka yafa dan wanka a zunubi sai dai ka bure zuciya sai dai ka bure yesu ma zuciya ka bure zuciya ka ce ma yesu kristo kaman ga yi gani na zo a wurin ka na bure ma zuciya shi ka zama tare da ni sai sai sai shi zai